yaya za a ce kana da wannan gidan eh? a ce mata ka ɗaya kullum mutum ya zo gidan nan ba kowa saboda mi yaya ka yi hankali tana jin ka ba a a to ta ji ni mana sai me babu abin da za ta yi ba ni da abin da zan ce ƙara aure ai ba haramun ba ne in dai har kai mijina yin auren zai sa kwanciyar hankali da walwala ka yi ba wani abu hajiya amina ita ce silar duk abin da na zama a yau mahaifinta shi ya buɗa mun hanyar abin da nake da shi gaba ɗaya da mahaifinta ya buɗa maka sai ya haramta maka yin aure to bari in gaya maka duk yan uwanka duk mu in dai har baka ƙara yin aure ba mun daina zuwa gidanka ba ba za a yi haka ba ba za a yi haka ba rashin yin aurensa ba zai hana ku zuwa gurin dan uwanku ba kuma a kaina ba za ku rabu da dan uwanku ba kai ne mijina na yarda na amince kai aure allah ya ba mu zaman lafiya abin da sa na tara ku aure da yawa ba ana nufin tashin hankali ba sunna ce mai karfi bayan dimbin arzikin da kuka san nake da shi na zahiri ina da wani abu da na aiki wanda sai ni kaɗai na sani kuma yau zan nuna muku shi wannan abu na ajiye shi ne ko da kare arziki ta sami asirinmu ba zai tuno saboda haka ina zuwa bari mu shi a hannuna a ajiye a can mana a sa shi a tsakiyar tebur a yafe a ce kawai a ji shi kai a hankali kan ku fasa mana a'a Salamu alaikum banda mutum ɗaya. Alaikum salam. malama ba da ke nake ba ubale ɗauko min 'ya'ya na hassan da usaini ka kai min su mota dama unguwa za mu matan na fa magana ta gaya mana to ai kuka so ta yaya za a yi wannan matar tana da 'ya'ya maza har guda biyu amma mu mun tsaya tsakanin mu babu ta taɓa wani abu amma dai kin san ko da mai matsala babu a cikin mu sai dai a gurin sa kwarai tunda duk a cikin mu ko babu juya ni ko ina da mafita a guna warware mu gani tashi ki warware inda 'ya'ya muke muradi ko da shi ko babu shi za mu mallake su abin da kamar wuya satan dan mace mai ido daya a ba wuya a a a a a a a a ba ruwana ba zan iya ba babu ruwanki to yar uwa gaya mata abin da zai faru da ita tunda ta ce babu ruwanta Tam, tun da kin ce ba ruwanki, idan alhaji ya mutu, baki ba sa walan, ba sa su ba, sai dai a koma riga. Ni ban ga dalilin da zaki rabu wanda ba ofis ba. Kin san zancen gaskiya a ofis ake yi. To, ni na dai akwai sabanin haka. To ina jinki. Hmm. To na zo neman taimako idan kuma har ba za ki taimaka min ba to ina roƙonki da kada ki tona min asiri. Sauraro nake. Wato mijina attajiri ne kuma mu hudu ne a gurinsa. Matarsa ta farko wacce ita ce uwar gida tana da 'ya'ya biyu wato Hassan da Usaini. Sauraro nake. Wannan uwar gida tamu bakar muguwa ce. Tunda ta ga ta haihu da shi guda biyu shikenan sai ta kulle wa mijinmu mahaifa. wato kenan mu ba za mu samu haihuwa da shi ba kin ga kenan mu ta hana mu samun haihuwa ranar da duk mai gidan mai faɗi ya mutu ita ke da gida to ni me nawa ɗinki na wadda ke kula da 'ya'ya aka tsinta shine nake neman taimakon ki ta ina zan sa ki a hanya zan ganar da ki muna buƙatar idan dai har aka kawo ki jariri dire yau ko jiya to muna buƙata to har haka kike so dole sai ki biyo ta hannun manyan mu tunda dole ne jama'a da dama sukan zo a ba su izinin mallaka a rubuce amma dole sai kin zo da mijinki ba haka nake so ba ni dai bukata ta shine ni tsakanina da ke ba tare da kowa ya sani ba tsuntuwar ɗan ki ake tunkara da shi to maimakon ki mika shi gidan marayu sai ki miko mana gidan masu bukata idan har kika haka zan cika miki ki da askar tarkwabo hada ta gyaran fuska anyi wannan abu zai yi kuwa kwarai kuwa za mu nuna mijinmu cewar muna da ciki a duk lokacin da aka ce cikin ya fara tasawa ya yi to za mu masa da zarar watannin haihuwan ya yi sai ki bamu abin da kika tanada tunda kusan kullum sai an kama muku tsuntuwar jariri sai dai kuma ni haƙina akan 'ya'ya mata ne 'ya'ya mata kawai zan muku hanya haba yanzu ba za mu iya samun ɗa namiji ba gaskiya ba zan iya ba tunda ba a hannu na ake danka su ba to shi kenan ba komai a ba mu 'ya'ya matan a sa a baka ya fi a rataya daga yaushe kike so dan Allah ni dai biyu nake so lokaci daya kin ga sai in ce yan biyu na haifa kin tara kin Hassan na'am Usaini na'am dan Allah ku rinka zama da yan uwanku lafiya duk da ba ni na haife su ba kar ku nuna musu yan ubanci ku zauna lafiya da yan uwanku wani kallo na kake kai ake gaya ai ni na musu magana ne kake ba za ka gaya musu ba an gaya musu din an yi musu magana kai da baka kula su ni wallahi dariya ma kuke ba na irin wannan sai ku sa in ji kunya amma ni na san maganin ku ni na san abin da zan muku mahaifin ku zan gayawa a cikin rana ɗaya a ɗebo muku ɗan mata biyu a aura muku abin da za a yi muku kenan Ah, ni ba na son wani mata biyu kawai mace ɗaya ta ishe eh gaskiya yana so <laughs> mata biyu ba eh a daura mata biyu Allah da kuma mata biyu zan aura shikenan Hassan sai eh, ta kana so a ɗebo maka biyu kai ko ɗaya ma baka so ah, to shikenan naji kai Hassan zan turo yanzu Mansura ta yi min kiranka to aha aha ya Hassan. na wai ka zo in ji hajiya ko ki ta ta sai yanzu to kai wai wai tsaya eh, hasan wace ce wannan masura ne yanzu ka ce baka san masura ba ɗan ɗan hajiya ce ba haba ɗan ɗan hajiya dala ta domin gun hukun gaskiya na yi mamaki fa da zo gidan nan na zo na tarar gida yara ko ina ga su nan lokacin da na tafi turai ko ina ji ai hassan da hassan da hussein ne kawai ko ƙwarai kuwa ni kaina abin ya kan yana bin mamaki saboda matsalar da na samu shekarun baya ita hajji amina eh. tun daga wannan shekarun ba ta sake samun haihuwa ba su ko yanan da suka zo daga baya sai gashi suna ta hayyama don akwai wani likita da taba gaya mu cewa ba zan sake samun rayuwa to amma ni kaina abin yana ban mamaki kuma ni na ganin wani ha'inci da ke faruwa a cikin gidan wanda na yi kokarin gano ya gagara don na yi wani mafarki cewa wai na mutu su kuma matan sun ɗauki dukiyar da na bari sun raba a tsakaninsu suna ta faɗa wannan tana cewa ta wannan wannan tana cewa ta wannan haka dai ki kalli wuyana ki kalli kunnuwana kin sanni ni ni ni ce da abu gaya musu da dukiyoyinsu da gonakinsu da gidajensu da jarinsu da na 'yan uwansu bai isa isa kan bin hannuna abin sai na ganin akwai wani munafurci ko ha'inci a cikin gidan nan wanda ke faruwa wanda ni na gagara gano shi haka ne yana ga alhaji wannan ai mai sauki ne tunda dai ni abin da na yi specializer kai kenan kyamara kwamfuta why not in zo gidanka duk da sama kyamarori yaka a cikin gidanka wanda ko ina kana kwance daga ɗakin ka abin da yake faruwa a cikin gidanka duk za ka sani za dinga gani ba direct ba wani abin nan wannan ma shawara ce mai kyau kuma gaskiya na ji daɗin haka kuma haka ya kamata yes it's very simple ai ba wani wahala is eh, easy zai bani kwanciyar hankali sun sirrin da yake abun da yake boye ba da gaske eh to sai dai kuma ka san akwai wani sharadi guda ɗaya da dole ne duk da za a yi wannan aikin sai ba kowa a gidan tunda ba za a ba za a bari su sani cewar an kafa wannan kyamarorin ba haka ne sannan kuma dole sai ka yi hakuri tunda za ka ga abubuwan abubuwan da ba za a yi a gaban ka ba duk za ka dinga ganin su dole ne ka yi hakuri har dai ka haka ka cimma ruwa ka ga abin da ainihin abin da kake so ma ka gani din kuma menene da yake faruwa a gidanka insha Allah ina ganin dai aka bi wannan hanyar za a sami biyan bukata insha Allah yes nagode to ni zan koma to madalla da ya ce muku kuli ku ce masa cas koma gidan ubanku ne me yana wani sa yaya a gaba Allah ya sa dai kowa yana da 'ya'yan nan Rukayya, Sadiya, ni ma ku zo mu zauna mu shawara. Zo zo zo zo zo yauwa. Ku zauna ku zauna ku zauna. ya yi daidai kun burge ni shawara ɗaukar ɗaki yau gashi mun ɗauka shawara ta mana amfani kowa ya zuba 'ya'yansa yau gashi gida fal 'ya'ya yayi birni ma in kira wa 'ya'ya ummi aina'u um. da ku kuma babanku mai kuɗi ku ci arziki ku yi min kaya a cikinsa kai kun burge ni ku tafa kanku yanzu abin da nake so da ku 'ya'yan nan ku tashi ku je ku sa driver ya kai ku yawon duniya yanzu kun ga muna da wanda za mu tura gaba a san muna ci to ai kuma duk namu 'ya'yan mata ne la ashe baki san garin ba ai mata sukan zama mata ne idan har akwai maza a sansaninsu idan kwa ba maza a sansaninsu matan ne suke rikidewa su koma maza to ai namu 'ya'yan da maza a gabansu sai a tarwatsa su shi ba ‘ya'yana ba ne amma kun cuce su amma zan yi maganin ku amma ba ku isa ku taɓa samun hassan da usaini Allah ya mare yake nan ba ki da dama. Rashida, Rashida. Allah ya sa. Alaikum. Alaikum. Ah, Rashida. Na'am. Maryam. Na'am, sani. na gama mai kuke na tun azumi ku tafi gida ba na ga direban ku ya zo yana tsaye na jiran kya fita kuwa ƙwarai direban gidanmu ya zo direban gidansu nake so izo domin ita fara ita kin san ba na so ta ko in bar ta ko je na ga inda wannan kamar da ku zai tsaya in kika yi aure kuma ita ta aure kuma na gani hmm. a Allah da ma miji ɗaya za mu aura wallahi kamar so duka mu aure miji ɗaya miji ɗaya mm-hmm. insha Allah Allah ya da Allah sai ya cika mu Allah amin amin Allah amsa kin san abin da yake ban mamaki maryam a duk lokacin da hassan ya ce zai zo gidanmu sai ku yi saɓani kuma ni wallahi na fi so a ce kin ga masoyina. To shi kenan insha Allah wani jib ma nake so in zo gidan ku. Yawwa to kin ga kudancin da kika mun lamanta kuma ya dama kin ce kin tashi daga tsohon gidan ku ba kin koma layin sasa to sai ki kwatanta mini insha Allah jib zan zo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani, Allah Rashida tana nan? Ba Rashida a nan gidan. rufe ba ki kuskure ba eh a'a ba wai nan bane gidansu amma dai ina ganin wannan kuskure kika yi mai fa'ida ko kuma in ce kyauta ce daga Allah ta biyo ni har gida malaka gani da sai an ji a kin ga tsaya mana kiji za ji da Allah ya ba ki wato tsuntsu daga sama sheshi ba wani abu bane ni kawai kina shigowa sai na ji kawai sanki nake dan Allah dan annabi ki zauna <laughs> to bismillah dan zauna mana dan zauna hankali ai sai kai ki gidan Rashida yaya ba ya da tura ki zo bane yaya ya kin gane wannan kawai taki da Allah Safiya oh, Safiya? Ina eh, dan same ta na nuna ina son ta sai ta ce ba ta lokaci. <laughs> wallahi yayi ka san wani abu eh. kamar ka sani dama test ɗin Allah ya yi kun bala in dacewa tun zai ba ki dan same ta da ki dan mata bayani ko <laughs> yaya ka san wani abu eh. ka bar ni da ita zan je in mata famfo in shigar da kai shigar da kai yaya kana ji zan je in tsara maka to me ke so yanzu siya mata mm, boga boga na san cewa ya sai na uwa ne amma ni duniya ina mugun san saula kuma ban san inda zan yi ba wallahi <laughs> mansura ke ko da yake haka ne an san mace da kuma ni kuma na san abin da kike so kina tsoron kai ki gaya masa ya faɗa miki ƙasa a ido ko gaskiya to kin san abin da kike gaya miki ki bari sai na ranar laraba sai ki ki same shi ki gaya masa me yasa ba kika ce sai ranar laraba zan je same shi yasa abin da kike ce mm. saboda ita ce ranar laraba ranar sa'a to shi ke kuma Allah ya da ba zan je wajen shi ba sai da Allah ba zan je idan same shi in gaya masa abin da yake cikin zuciya ta to shi kenan amma ni kuma zan kai gida wai kamar yayi usaini mu yayi usaini fa yayan mu fa eh yace yana son kike ce wai ki a baki lokaci haba yanzu ki a ce ki shigo cikin familin mu ai wani abin kaho ne ma a tare da ki amma yake ci wani a sai an baki lokaci kin ga ka kida ranar laraba zan zo masa da amsar sa har ma in yana a gidan laraba insha Allah ranar laraba zan laraba ko laraba kin tabbata to shi kenan baki zo ba ai baki zan insha Allah zo bye bye ki duwaye da ita wannan wace iriyar gurguwar magana ce hassan anya ku kana so na ina ka taba ji inda aka wa budurwa kishiya to san ba zai taba yiwuwa gashi ko za a fara akan ki ba zai taba ba. to ai bari in miki ni fa wannan magana na riga na yanke shawara kuma na kudiri ni yadda ciwa zan dauke a gaban baba ta ma mun yi magana sai da ka kawai ki in kuma kina ganin ba za ki hakuri to kawai fa sai dai fa kawai Allah sai dai ko mutum ga kawai hello maryam ki zo ki zo ki gani daki yana neman rushewa da ni eh ina wannan gidan ina jiran ki to sai kin zo wanda duk abu ne ba wani abu ne canza kuma ta zo ba ya jira sai dai in ko ba ki san haka to shi kenan kawai yawa kin zo zo ki gani me yake faruwa Bye. sai dai muke tsafi to zuga shi to kiya kin kin amince yanzu na amince <laughs> to ke fa na amince ina mamu burin mu ma'aur miji daya to tun da haka ne yanzu sai ku zauna a ƙasa sai mu yi zube ban ƙwarya mu zube magana a ƙasa kuma gaba ɗaya ku zube ta a ƙasa ku zauna bismillah bismillah Allah ku zauna Nereye çıktınız? Ya Hüseyin. Dama abin da nake son faɗa. Hmm. Alhamdulillah kai ne kamata ce ka gaya mai. To? Amma to gaskiya ba zan iya tsayawa. Domin na tsaya zai iya ba. aka samun tunani na to ya hussein dama zuciya ta ce ta take raya mu in ba za ka damu ba hmm. ni da kai maraya sun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba komai Allah ubangiji ya sanya alheri amin <laughs> da ko kusa domin hali yanzu abin da ya shafe shi ya shafe ni ba duka ba ko da yake ban san matsayin ki a gurin shi ba in har tashin ki zai wuya zan iya kwararo zance ai ba komai ai dama shi kunne an yi shi ne dan jin shari ko kuma alkhairi za ku ki ci ɗayan biyar? um dama ba komai ba ne ka turo kanwa sadiya ta zo ta mun bayani hakikanin gaskiya na amince kuma ina son ka gaskiya ina son ka to na gode to ne nawa iyaye na bayani ne suka ce ka turo in ka samu lokaci Okay. To ba kuma ya sa Yawwa, to zan tafi. Na baka da alheri. to ba ma sani ba ma sani ko alherin ki ji mana da wuri haka ai ba inda zaki sai mun fafata ne da ke kowa ta shi kowa tashi shi kake? Ya sa kai irin wannan tambayan. Ai kai ma ka san ya nake tun daga nan To kaga. Ka dai san ni ba za ka yi min kulle ba ko? Kulle? Mm. <laughs> Ai ke ba ki san ba ki kulle ba ai. ni ko na san ba za ka yi kulle ba. Ai ka ma dai san ba zan kulle ba ne. Ko ba gaskiya ba. Kuma ka san wannan aure dai kawai na amince ni saboda in taimake ka. Eh, kin faɗi gaskiya. Saboda muna da talaka. <laughs> yawa kawai dai na amince ne kawai just for a mentor ka gane saboda ni ba wani son ka nake ba sosai ka gane amma dai kina suna da ni so no i can't tell karan dai oh ba ni da wani amsa a kan so ko ba so babu so ba wani abu dai na amince ito eh za amince da kai mana amma dai ka san dai kawai dai irin abin da ya kawai dai sai na cije na daure sannan zan ɗan ɗan amma ka gani zan daure amma za ka bani lokaci don ba ma yanzu me ba wani abu to ka gani program ɗin ta yau ta ƙare ko shi kenan eh ya dai danganta da kika tsara dai okay na gode a na san sai ne tsara kana da natasi Allah ya kai da mu ga harawa ko bai ci ba ya yi birgima kasa wani abu ne da ya bani mamaki da muka makale wa ɗaɗan mai kuɗin nan saboda mu kaɗai muka san abin da zamu Allah ku ga kuma kaga fa duk muka wani yaren nan ba tare mun saba mu kan Allah wallahi ta to ai ni da muka san wani abu sai na bari na aure ta ka gani na yi dam na haɗu Allah wallahi tana yi min wani abu kawai sai in saki kima kima kima kima kima Wanke. Wanke wando. Wanke. Wanke fuska. Wanke. <laughs> ya yau kai wanke wanke sosai kuwa? A ah, sosai ma. Ah, sai ka kara dai ka dawo. Mun saba da harkar kanshi eh, amma ka zo min ba kai wanke wanke ka dirje sosai ba. A ah, sai ka kara wanke. Wannan ne da ba don ina lallaba ta wasu da kudin babanta da yana farfasa mata baki. sa gajiya yawa ya gida lafiya madalla da Allah ina son ganin rukayya ne rukayya eh kana ne a ce mata alimi ta san da zuwan ka ne ta sani mana ah, ba fahimta ne bane to ka san mun fa gidan nan muna da ka'idan zuwa muna da lokaci na zuwa muna da lokaci na fita kuma yanzu na ganin saura mana minti 25 haka akwai dan sauran tazara ko kina iya buga mata waya ki ji wata sun da zuwan shi eh gaskiyan ki hello rukaya kin yi da wani washi ko ali ne ko aliyu ne wai zai zo ok to shi kenan lokaci bai yawa ba ina gode to kaji bara ba ma sai kin buga mata sai in koma to ka tafi mana Allah ya baku duniya kuma kwai ah duniya ƙarya ce kwashe kwashe ne sirka ya kuma an yi asara har da su wannan hmm. ya usaini wai da gaske jibi za ku gama rubuta jarabawa ku ta ƙarshe sai haka dan Allah da gaske da gaske har da ya hasa kwarai amma na ji daɗi <laughs> Ye! Nuku za mu shirya muku wani abu na surprise. Allah ba. yake da shan bishasha za ka ga bishasha da za mu shirya ni wallahi ni ba ma auren ba kawai kana gidan ku haɗaɗɗe ga swimming pool kai abin da kaga dama kawai ka je a kai ka fuka san ba lalle bane fa ka sami yanda kake so ai ni duk mijin da na aura gidan shi ba swimming pool ba garden gida zarga gudowa ina yin ne da dare in koma kawai dan ka ba To, kun san fa gobe ne ya Hassan da ya Usain za su gama jarabawa su. Muka san mun dau alƙawari za mu shirya musu kwariyar ƙwaryar liyafa ko ba haka bane. ne. Kun ga yace samarin na ko a'a. Duk mun ga yace su kuma wallahi an ta ummi za su zo. to na ji daɗi. To yanzu kun san abin da za a yi saboda ina so a yi fito na fito. zan je yanzu fito da ku ku za ku je ku so mana ashobin da za mu saka ko ba haka bane yanzu ne daidai lokacin da ya kamata mu tarwatsa Hassan da Usaini gaskiya tunda yanzu ne suka gama makaranta kuma ko banza a yanzu ne ubansu zai nemi ya dora su akan dukiyarsa yaya dan bisu bisu me ka tanada to kamar yadda kika sani komai an gama kuma abin da nake so Hussein ya kamata a yau kurciya domin shine mai taurin kai to ita dai kurciyar mun riga mun ɗaura mata layar wannan kuma a ƙarƙashin filansa za a sa ta yaya wa zai je saka layar me amfani na da Allah ba ni in je in sa isa ba haƙonku ba zai cimma ruwa ba kai na karka shiga ɗakin ina son ka bar ƙasar nan yanzu zan ba kuɗi ka tafi lagos ka nemo wata kwano gobe da safe ka nemi biza ka koma can dubai da zama ba zan yi sanin dalili ina so ka zama mai biya ga umarni na ba tare ka bincike ni ba allah ya maka albarka muddin za ka zama mutum mai bin umarni na ba za ka ga baki a rayuwarka ba yanzu za mu tafi mu baka kuɗi ka tafi amma abin da nake so ka sani ba na san da dan uwanka da mahaifiyarka da sauran dukkan mutanen gidan nan san wannan zance daga ni sai kai ba wanda zan gaya ba Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaya, an dace? Ko ina babu mun duba, ko ina mun tambaya ba wanda ya gan shi. Na shiga uku. Dala cikewa mutane shigo da kin cika mutane kan yayi. Ba damu. Sai mu ci gaba da addu'a. Duk inda ya shiga zai fito. ko wani malami don sa ya ci gaba ya addu'a in Allah ya taimake mu Allah ya dazu fito malam haba alhaji ina namiji ina zuwa gidan malamai wannan aiki ai aiki na ne ai aiki ne na mata ka bar komai a hannuna ga alhaji idi ofo idi da ba mm. eh kwarai ko kwarai aikinsa kamar yankan wuka ka bar min komai a hannuna Usaini fa kamar ɗana ne hmm? kamar ni na tsuguna na haife shi ai kar ki ji komai hajiya ya haƙuri komai zai tafi daidai za ki je da kenan da kai eh zan je zan je za a yi aiki akai kwanan nan zai fita Usaini Allah ya miki albarka amin amin <laughs> da ba kar ku ji komai wallahi na aiki ai mai sauki ne kin ciki kwantar da hankalinki kin ji ba wani abu to yanzu ne fa ya kamata mu azama mu haukata ta tun kafin yan gari ba su farga ba kin ga kuwa ba fa mai zargin mu saboda cewa za a yi musabbabin batan shi ya haddasa mata haka za a yi kin ga shi kenan sai ta tafi ta ba mu ƙure mu saka ta mu to ku tsaya ni ba na gama tanadi na na gama shiri na na shirya asirin da zan saka mata a ƙarƙashin ƙofar kafet ɗinta tana ƙetarawa ita da hankali sai dai ta ga wani da shi yawa sai ki azama domin na batta a wajen masu kirki a kicin saurayi ka in har allah bai dora mata hauka ku ba ku isa ku dora mata ba kuma zan je in cire asirin ba za ta taka ba sannan banza alhaji me kake yi a nan daga yau ina so ki mai da kanki mara hankali ban gane ba wato ina so ki nuna matan gidan nan. kin sauran bayani ke da kanki zaki zo ki gaya mu suna zuwa ba ya yan ta kare, makariyar yan bi ta kare, da ake mana yanga, ake mana tanka. التالي ولا انا موتت انا انا في اندونيسيا لا انا جبار كده مره عشان مش موجود منو هذا انا سريع اسمه ابو حسين ايوه خلاص انت كلم هو شو شو شو يريد؟ يبقى خاتم يعني استري خاتم عندك فيه؟ ادرس ادرس to gaya na jikai kai kasuwa kai kasuwa tana ka zauna وكان سنة شاكم هنا وهذا أو يشير أي شيء هو يقول شيء alaji kayi kasuwa ga yake gida ma san da take yi to ga to ga tana ga yawa shi sai su banka na ci daga Najeriya kantin ta ta da alhaji ba kallon city center da ba ka tsaya ka yarka arziki a daga wannan sai shi ne ba da da sun yi da riba kana ma ku kuwa ko ka ma ku Jamilu ha? Ka je kyakkyawa ne kai ka ka ne. Wallahi ko kwa kyakkyawa. Allah ya ce ita mara Ya ce ita kamar hilwa.

kwarai kuwa amma sun yi shuka idan makulwa ne don kuwa na gansu sai dai shawarar da zan baki idan irin wannan sun fita anguwa ki dinga kwalle ki kina zama ki huta idan kuma suna gida to ki nuna musu haukar tana nan da gaske ne don kuwa kika nuna musu ba da gaske ba ne to za su iya miki illar da ni ba zan iya magani ba zan iya miki maganin sa ko kuma su kashe ki ko kuma su dauko wata hanyar da za su cutar da ki ba kuma zan ɗauki ka ina saka maka da alheri daman kuma akwai abin da nake son gaya miki hassan ya zo ya gaya min cewa shi fa aure yake so aure eh, sai dai kuma ya gaya mun ciwon 'yan mata biyu ya ma alkawari sai kai masa tunda ko akwai halin yin sai aura masa 'yan mata biyu ana sanya alheri amma abin da nake tunani duk abin da ya fi damuna ne ba za ki halarci bikin ai haka ne tun daga halin da na tsinci kaina a ciki su su yi bikin ba komai ni ina gida Allah ya sanya alheri <laughs> ah! ragas Allah ya saka mana burin alhamdulillah alhamdulillah karka zaki da sauran lokaci kaka manta jibi ne da daurin aure ta wai kuma a tsayar ba nan wace ce amarya wace ce uwar gida ne wa. wata aka fara kaiwa wata aka fara kaiwa mhm. to yanzu a misali ke da shi da a ce kun tuwa a mota ke aka fara kaiwa daidai kusa da gidan kawai sai mota ku ta faci aka tsaya ana irin gyara na kawai sai ke game da an da ita za ta wuce ya zaki mhm. an yi ma gaya ma ɓalla zan a gujen rigata ah! wala ake a a ni bai da wani na tsakanin ku ne ni na zama an gowa مشكلة ما في مشكلة المشكلة في التيارة زين طيب، خلاص علي انت تبني عروس والعريس جعل النسابة شعريا لي البنات بيت التلام Hello? وانت magana? a ni ne nan dan uwanka usaini usaini dama kana nan dare. ina nan dare. to ina kake ina zaune ne a dubai united arab emirates to amma ka tafi ka bar iyayenka da yan uwanka a cikin zillimi haba usaini a'a a'a babu ya san da tafiya ta malam amma shi kansa a cikin damuwa yake a'a ai shi ne ya turo ni dubai yace kuma kada in ga kowa inda nake to kuma me yasa kake ga min yanzu wato na yi aure ne ka yi aure na aure balarabiya ne wato tun da muke aure kullum city ta nuna damuwarta cewa tun da muke aure babu wani dan uwana da ya zo ne muke so dan Allah ka daure ka shigo jirgi ka taho Dubai ka wanke ni amma gaskiya baka kyauta ba to mansura kuma da safiya da ka bari anan fa kai dai kawai sai ka zo ka ajiye zancen su to me zaka shirya min na zo kai dai ka taho na dau alƙawari idan ka zo za mu tafi bakin bahar zan shirya maka a tamasha ka gane sai dai ka zo kawai amma kada ka nuna kowa cewa waje na zaka kawai ka nuna cewa zaka je dubai ne siyayya to kyan. Mhm. gabas ya ki kika bata ya za ki zaki saki kurciya ki sa gaban ki gabar ai ya za ki sa ta tafi can tsakanin da ta tafiya inda babu ruwan nan ta mutu duk kurciya tana dubai dubai ya ya dubai ya haka yi kuma wallahi kafirin yaro ya tashi ya auro ta balarabiya a tajirar gaske yaya da ke da waccan da waccan da wani mijin naku da kadararsa da ya mallaka gaba ɗaya da wacce zai mallaka nan gaba ba ta kai rabin wacce ta mallaka wa shi kansa usainin ba na lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kaji tsiyata da sakar kuturba kenan tana saƙa saƙa na warware ba haba da Allah ki sha kurumin ke. muka raba kaza da ɗan tsako ma balle wannan kamar yara. a idan muka sa kiyayya tsakaninsu da balarabiyar ai dai soyayya ce ta sa ta ɗauke shi ta ɗora shi akan dukiyar ko to idan ta ƙi shi fa nan ka ɗau kurciya kirani shege a ta dawo to ku tsaya ne ku ce da za a yi yanzu ganga ganga ganga ganga za ku ci burin burinku ba Allah zai shige mana gaba كله بقى حسن حسن من حسين عشان حسن وحسين كل امي وانا هو ده الحسن كويس شيل حسن حسن حسن حسن من حسين ليش انت تبقى حسين مره مره كده حسين فيه مدارة وفيه مشاكل كده وكده خلي حسين شيل حسن حسن من حسين ان شاء الله نفكر خلاص انت تفكر ايوه تفضل ايوه مع السلامه gaskiya usain ya tara kuɗi a gari Allah na tuba wannan labari ne wannan ai dai shi ne ai yanzu da a Najeriya ba sai dai ɗin karɓar da ni da saratu ka

rahman wannan ina jin ta da ciko kin gane ne ni Hassan ne Usaini baya nan ya tafi wajen aiki la Usaini ni daga Najeriya ne Usaini kalle Usaini ma arfa Usaini ruwa tarif kin san mun yi kama kaman mu iri daya to ni daga Najeriya da nazo ni ne bakon bari zan ke ni ni ba Usaini bane ba ki gane ba ta biyo ni eh ايوه اعرف اعرف انت احسن اعرف زين انا احبك احبك احبك مين مين احبك ايوه اهبل رنجبه إيه؟ رنجبه سبحان الله كيف أيوة، كيف كيف كيف ما تك ما تقول زي زي كيف اتجوز عرفت اتجوز حسين يعطي ورقه بعدين انا بتجوز ورقه ايوه هو حسين موزي يعني هو أيوة. بعدين ده باقي زوبي بقى زوبي مين شي حسين ايوه اريد فهمت عشان اهبل أيوة. اهبل ايوه اهبل سوري أحبك مين؟ أيوة مين أحبك كيف؟ أيوة أحبك لا إله إلا الله سبحان الله ما في عائشة نعم ايش في بينك وبين الحسن؟ ايوه انا اهو اوريدي زين حسن اخوك ايوه اخوك شو المشكله ما تسوي شيء تعرف انا مكفل مالك لما تسوي شيء لازم تسوي لا عيشه انت كذابه انت كذابه لا لا لا لا duniya abin tsoro yanzu ni hassan zai wa haka ni in gayyace shi ya ji daɗi ya ci arziki amma kuma ta sai ta zo ta nuna cewa ma shi take so ma wato ma ta ai billahi lazi ba zan yadda sai na nuna masa bari bari ma najeriya zan tafi tunda ta nuna cewa ni ba ta so na shi take so har ma ta ce ma wai wai wai ta ma koran ma za ka karɓi kuɗin dubai ba? a kai na gashi nan nan wafa ka je ka canza mana ina warata za su yi ake so ma ai ma to bari sai na shiga gida eh ka shiga ka bani amma ni ba na son kuɗi kai Usaini me na da kai ina dan wanka baba hatsan yana cin ya ci amana ta ya sa mata ta kore ni ta tsane ni yana cin ya mai gurbi na baba ba laifinsa ba ne amma abin da nake so da kai yanzu daga yanzu ka zama hassan ya zama to a zuwan ciwon hassan ne ya dawo da ya tafi can ka gane ko to ba batun matan sa yanzu inda ce ni ne hassan daga ma hankali da shi. ba ruwan ka da su hasali ma ko ɗakin su karka shiga baba me yasa zan yi haka da sannu za ka ni ba ni glass ɗinka daga yau ka zama hassan kowa ya tambaye ka gidan Hassan ne da Allah وي يا حبيبتي السلام عليكم كيفك زين ايوه الحال شاء بعد شهر بعد سوء ايوه سالت حبيبتي حلو والله زين بدل لك حسين ان شاء الله ما اريد هو ما يجلس بيت كيف يعني ايوه ايوه زين خلاص بالي مسوي والله يوم عتيت شكرا إن أنا مو yake usaini fi ido ni ba mu yi do hudu da shi ba yau kwana goma sha hudu sha hudu ba wani jibadin ni ba wani jibadin yau ba za ki mun wani yayi kawai ni ki fito mun da mafi wala kalma wala kalma ya za a yi ya za a yi bangadan wani hana ne wallahi sai na yi kalani kalma iri kalma kalma iri iri wallahi sai na yi kalas zai na kai masu sa'ad kuma ichi ba ten ba kalas a in ba dan uwa na ba ni ta ba kalas kalas zai kai mata sa'a kuma ichi ba ten zan gaishe kenan to yaushe yaushe in kuma arafin ki sa'a sa'a aiwa yake kalas Lala leş leş. yi ci ba dai. Kin karbi kudin sa. Shi shi. Za kalas mash mash. Ke muku kamun shayi shayi shayi shayi eh shayi shayi shayi to shayin da ta shafe zai sha a wani abincin bai wuce shayi na shan zafi ma shayi kusan yi shayi ko da shi dai shayin da mutum yawwa ya hasan koyaushe ya hussein zai dawo ne eh ba daɗiya zai ba kwanan kwanan nan zai da kakku damu kunje? Allah shi lafiya amin amin salamu alaikum <laughs> daman na zo ne in ji labarin mai gida usaini na <laughs> mai gida manya <laughs> ah, ba ya zai ba zai dawon allah da dawo kai ku dawo to ko da allah zan samu nan sa. eh to yanzu ban ne koda na baki zai zama to kamar abin saboda koda kin buga inda ya kamata ki same shi bisa kuma ainihin eh, wayar ta wajen sa ba samu zaki amma nan da kwana kamar uku hudu na samu kawai zan baki to da Allah ka aiko mun kamar text shi mm. hello dalan husaini yawwa text da ka aiko mun dazu eh, idan da inda ka rubuta your lovely husband daga mijinki to text din ya goge da Allah ka ƙara aiko min da wani kaji um to zan tafi sai an jima ke ke masu da ke ba fa wannan fa wayar fa goge ce ba saboda ban baki nan ba ba wallahi kawai cusa mata bakin ciki ne kawai ba wani abu wallahi ta bi ta dame mutum ya ta yi da Allah ai na daidai ko wani abu ne tsakanin ku can wannan magana ku ce ina da mun riga mun yi aure Na zai ga garin zan yi wallahi. Atlas. Wani Atlas. Asir gina zan tilisi. Ni ba zan da haka tilisa wannan ni na zai ga. Atlas na ma mara kalam katir. Zai jibin mubai malaka. Давай. Ой, где мой малец? Ja, nu var nog pedagogisk kritik. Vänta, vad är det? شفتوا مثال تجلس مع سؤال هنا زين نعم، لو طلعت هذا البيت بسبب تليفون للبوليس ما تقدر تخرج من المطار زين فهمت؟ canja halayenka to ni ba zan iya ba ehe mutum ba wata hira mai daɗi ba wani cin abinci kawai mutum sai zafin rai a kan me wa za ga zafin rai duk muna da shi to zuwa dubai hauka ne in kin gaji ki sauƙi wa kanki to ai shine abin da nake nema kuma tun da haka ci dama yanzu ni na ji daɗi zan je in tattara ina wa ina wan ƙara gaba dama ni in ban da kaddara me zan da kai ina da ka eh. sun fi dubu na tsallake su eh. tsautsayi da kaddara sai dai na ba kai da gida din Allah ni ko rage min wahala da Allah ba ai gara ma dai dai dan dan san yadda zai in shi asan din ya zo ya san yadda zai dai ai gara dai ma in ce wani abin da ita ma da tafi tunda dai ai ba tunda ba dai ba ya san komai ba kuɗin nan matan kun ba nuna musu ne na kusan mutuwa ba wallahi da sauran kwari na za su ƙara sani amma Na'am yaya. Da alhaji. Aja mutuwa ta ta yi wani ke faruwa alhaji alhaji alhaji ya mutu ya mutu ba ya mutu ba gangan Da na na na Ya mutu, ya mutu, ya mutu. Ya za ka haka. Ya. Ayah kasi. Ya kasi. Nana, nana. Tuh, tuh, tuh. Kuzana, kuzana, kuzana. Mun zama kuma ɗaya uba ɗaya. Tuh, tuh, tuh. yanzu ku dakata yanzu dai kun ga alhaji ya riga ya mutu yanzu mun zama yan uwa mun zama uwa ɗaya uba ɗaya kenan haka magana kishi babu dama ba kishi yawa yanzu abin da zamu tsaya mu shawara mm. kun ji ko shine kun ga dai na manya mm. saboda haka idan aka zo da bangado na yara na za su fi yawa da ka wani zancen banza da ka wani zancen banza zancen wofi ma da ka sa zaki cewa mai aiki ta ɗaya na su fi naki daraja ba da ɗaya na su fi naki daraja ba kin san waye ya cikin su da zaki cewa ni ya gada ne hanye da ka ga ba ki gaba kin san wanda ya cikin kin san wanda ya cikin ni na wa kun duk ku daina tada jijiyoyin wuya kuna tada hakan kare kuna tona wa kan mu asiri bai kamata ba yanzu abin da zai kamata mu wa kan ta ina menene mafitar ba <laughs> fita Não faça Yoruba. Dane. Dane. Você é Yoruba. Oh, on, I'm not going to... bai ga damar ratsewa idan kusan dosa mai su gorsa ita ya gana cewa har ma ya ririta kwalli ya sa ido ya shanawa so farko jinkirta shi dan maborukan ya wasawa har ma ya kuranta sulu da gargada ban ratsewa idan kusan dosa mai su gorsa ita ya gana cewa har ma ya ririta kwalli ya sa ido